masu kalamu assalamu alaikum barkamu da dare sanum da sake kasancewa da kuwa ɗakin watsa labarai na demokuraɗiyya tv yau alhamis talatin ga watan nuwamba na shekarar 2023 da muke a ciki ladiyar annabi isa alayhi salam wanda ba shi da bambanci da goma sha bakwai ga watan jumada ula hijirar ma'aiki annabin tsira annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam daga birnin maka zuwa madinatul munawwara shekarar biyar. ga labaran duniya da rahotanni sai dai kafin sana ga mai makanin su shugaban majalisar dattawa ya buƙaci shugaba tinubu sun yawa ministocin sa takunkumin yin tafiye-tafiye zuwa ƙasashen ƙetare jam'iyyar pdp ta ce kasafin da shugaba tinubu ya gabatar cike yake da yaudara da ƙarerayi idan muka tsallaka ɓangaren rahotanni gwamnatin jihar kaduna za ta haɗa hannu da ƙungiyar likitoci mata m1 wajen yaƙi da miyagun ƙwayoyi idan shirin ya tsallaka ƙetare akalla kasashe 200 ne suka halara a taron sauyin yanayi na cop 28 a birnin dubai idan muka hake ta bangaren wasanni ta iya yiwa idan maganta tabbata liverpool za ta ɗauko mbappe bayan ta sayar da muhammad salah to masu kallon mukanin kenan sun biyar zama don jin labaran bi da biyu suna na shaib abdullahi shugaban majalisar dattawa gwazin opapio ya buƙaci shugaban ƙasa bola ahmad tinubu da sanya wa ministocinsa takunkumin tafiye-tafiye zuwa ƙasashen ƙetare a lokacin da ake kare kasafin kuɗi na ma'aikatu Oreo Fabio ya ce irin waɗannan tafiye-tafiye na hana ministoci da shugabannin hukumomin gwamnati bayyana a gaban majalisar domin kare kasafin kuɗin da suka gabatar da kuma tuhumar da majalisar ke yi musu akan wasu ayyukan da suka rattaba shugaban majalisa ya alkawarin cewa za su binciki kasafin kuɗin sosai kamar yadda kundin tsarin mulki ya ba su dama kafin amincewa da shi fabio ya kuma buƙaci ɓangaren zartawa da ya nemi hanyar rage basussukan da ake bin najeriya duk da yake sun sanar cewa wannan gwamnatin ta gaji wasu basussuka da dama daga gwamnatin da ta gabata babbar jam'iyyar adawa ta ƙasa pdp ta bayyana kasafin kuɗin ƙasa na shekarar 2024 da ke tafi a matsayina yaudara wanda ba shi da wata takamaimiyar manufa ta gyara tattalin arzikin ƙasa da makamanta ba ranar laraba ne shugaban kasa bola ahmad tinubu ya gabatar da kasafin tiriliyan 27.5 a matsayin kasafin kudi na shekarar 2024 da ke tafe a gaban taron haɗin gwiwa majalisun tarayya kasafin da tinubu ya gabatar wanda yawa lakabi da kasafin sabunta fata an gina shi ne akan hasashen farashin gaggan danyen mai akan dala 96 kuma gwamnati na da fatan samar da gangan danyen mai miliyan da 78,000 a kowace rana yayin da musayar dalar amurka za ta kasance akan naira 750 a jawabinsa shugaba tinubu ya ce kasar mun zama da hankali akan abubuwa guda uku tabbatar da tsaron ƙasa ƙirƙirar ayyukan yi ga matasa da kuma rage talauci wannan kasafin babbar cuta ce kuma idan aka kyale ta ta wuce za ta iya shaƙe wuyan najeriya kuma ta jefa ƙasar nan cikin ƙangin tattalin arziki na rashin tabbas in ji jam'iyyar pdp mai adawa sanarwar ta pdp ta da hankali ne takamaimai kan yawan kuɗin da za a kashe wajen biyan bashi na naira tiriliyan 8.25 da kuma wagegen gibi na naira tiriliyan 18 da za a cike gibi ta hanyar cin bashi da kuma ƙara yawan karɓar haraji a faɗin ƙasar nan hukumar ƙididdiga ta ƙasa ta ce jumlar asarar da aka tafka sakamakon ibtila'in ambaliyar ruwa da ta faru a bara ya kai dala biliyan tara da miliyan ɗari da ashirin shugaban hukumar sashen tattara alkaluma na hukumar kididiga ta mbs a dmi a desiran a jawabin da ya gabatar yayin kaddamar da tararren rahoto kan shirin farfado da sassan ambaliyar ruwa da ya yi wa illa da ya gudana a ofishin majalisar ɗinkin duniya da ke babban birnin tarayya abuja ya ce gwamnatin tarayya da haɗin gwiwar bankin duniya sun yi kiyasin ambaliyar da aka tafka ta iya haura dala biliyan uku da miliyan casa'in amma bayan sake nazartar ibtila'in alkalumar sun tsaya akan dala biliyan tara da miliyan ɗari da ashirin idan muka tsallaka ɓangaren rahotanni gwamnatin jihar kaduna za ta haɗa hannu da ƙungiyar likitoci mata m1 don yaƙi da ta'amali da miyagun ƙwayoyi a faɗin jihar mataimakiyar gwamnan jihar kaduna hajiya hadiza sabuwa balarabe ta ce take bayyana haka a lokacin da ta karɓi bakuncin dr zainab idris kwaro sabuwar shugaban ƙungiyar likitoci mata m1 ta ƙasa mai jiran gado a da tawagarta a gidan gwamnatin jihar wakilinmu daga fadar gwamnati sha'ab abdullahi ya kuma nada cikakken rahoton gwamnatin jihar kaduna za ta haɗa hannu da ƙungiyar likitoci mata m1 wajen yaƙi da ta'ammali da miyagun ƙwayoyi musamman a tsakanin mata da ƙananan yara mataimakiyar gwamnan jihar kaduna hajiya hadiza sabuwa balarabe ce take bayyana haka a lokacin da ta karɓi bakuncin shugaban ƙungiyar ta jihar kaduna kuma sabuwar zababbiyar shugaban ƙungiyar mai jiran gado a matakin ƙasa dr zainab idris kwari hajiya hadiza sabuwa ta taya sabuwar shugabar murna musamman gani 'yar jihar kaduna ce ta ce tana fatan ganin sabbin sauye-sauye you deal with women and children and i think one thing that for me I need to really place more emphasis on is the issue of drug abuse and is because I think a lot of the problems that we have uh, have an underpinning drug challenge. Um, some time ago, we were told that Kaduna uh, is amongst the high prevalence states, for, and for me, that is not something that I'm really happy about. Dr. Zainab Idris, sabon shugabar mai jiran gado, ta ce suna da shirye-shirye masu damar gaske. To shirye-shiryen mu uh, gaskiya suna da ɗan dama za mu ɗan gutsura abubuwan da muka yi a baya. da kuma wanda muke shirin yi a gaba na farko mukan je um, al'umma cikin unguwa cikin garuruwa haka mu ba da mu na kula da marasa lafiya da kuma ba su um, kulawa na musamman gwamnatin jihar kaduna ta kasance jiha ta gaba-gaba da ta fi mayar da hankali sosan gaske wajen bayar da kulawa ta musamman a bangaren kiwon lafiya matakin farko daga gidan gwamnatin jihar kaduna shabu abdullahi demokuraɗiyya tv da kenan an gada shi abdullahi idan muka tsallaka labaran wajen najeriya akalla wakilan kasashe kusan 200 ne suka halara a birnin dubai da ke haɗaɗɗiyar daular laraba don halartar babban taron yanayi na cop 28 a ƙasar wadda memba ce a kungiyar opec ke ƙoƙarin jagorantar shirin yaƙi da amfani da sinadari masu gurɓata yanayi ba tare da ƙauracewa amfani da makamashin man fetur da gas ba wani yunkurin na haɗaɗɗiyar daular laraba tuni ya samu karɓa daga ƙasashe masu girman tattalin arzikin man fetur kuma ana ganin zai iya haddasa rarrabuwar kai tsakanin masu fafutukar yaƙi da ɗumamar yanayi da game da hanyoyin da za a bi wajen kaiwa ga nasarar yaƙar matsalar wasu daga cikin ƙasashen sun yi amannar cewa hanyar daina amfani da makamashin kol da man fetur da gas ne kaɗai zai iya magance matsalar ɗumamar yanayi da mai gurbinsa da fasahar amfani da hasken rana ko iska da sauransu taron wanda aka fara yau alhamis 30 ga watan nuwamban nan da muke a ciki zai kai har zuwa ranar 12 ga watan disamba kuma wannan karin taron shekara-shekara na zuwa ne a wani yanayi na alƙaluma ke nuna cewa shekarar nan ta 2023 ita ce matsayi mafi tsanani da aka samu sauyin yanayi mai zafi da ruwa sai bangaren watakila sai da dan wasan gaba na masar muhammad salah mai kimanin shekaru 31 a kakar wasa mai zuwa ka iya buɗe kofar da liverpool za ta ɗauko dan wasan gaba na faransa kelen mbappe mai kimanin shekaru 24 sai dai kuma duk da haka dan wasan kelen mbappe ya sake nanata yana nan daram a paris saint germain a wannan kakar har zuwa ƙarshen ta kuma babu wasu alamomi ko raɗe da ƙungiyar liverpool ta shayi na cewa za ta iya ɗauko ɗan wasan ya dawo takali da a ƙungiyar duk da dai an fi danganta in ba fi da koma ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta ƙasar spaniya real madrid to wasu kallon mu ƙarshen labaran kenan sai dai kafin sallama da guga a fitar waɗanda suka gabata tun da farkon shirin kun ji cewa shugaban majalisar da ta buƙaci shugaba tinubu da ya sanya wa ministocinsa takunkumin tafiye-tafiye zuwa ƙasashen ƙetare jam'iyyar pdp ta ce kasafin da shugaba tinubu gabatar cike yake da yaudara da ƙarere da muka tsallaka bangaren rahotanni tun kun ji cewa gwamnatin jihar kaduna za ta hada hannu da kungiyar likitoci mata m1 wajen yaki da miyagun kwayoyi. a tsallake kuwa akalla kasashe 200 ne suka halara a taron sauyin yanayi na cop 28 a birnin dubai da muka tsallaka bangaren wasanni tun kun ji cewa ta iya yiwa da maganta tabbata liverpool za ta dauko mbappe bayan ta sayar da sala za ku iya bibiyar mu a shafinmu na facebook demokuraɗiyya ko kuma ku tafa a shafinmu na intanet www.demokuraɗiyya.com.ng wanda za ku samu kuna salula a madadin shugaban gidan talabijin na demokuraɗiyya tv faru na kalefa ga dafi yakubu ne ya sada da ku shaba abdullahi sunana ke cewa lafiya daga nan demokuraɗiyya tv